an tuno makama ta farko ko ya sunanta as-sananiya ko haka sunanta ko sai ka ce mai a cikinta ne abu zainu jihar ban hamam ya zo ya rike abu zainu a wani wuri yana wa'azi yana ta kumfar baka daga bayan kuma bayan ya gama wajen an haɗa masa ya gudu ya ban mutanen sai ga shi ya je ya sami shi ga giya ga abinci ga gurasa ga kaza ko ƙarshen da shine wa udnu fa kul wa in shi ta fa ya ce azon cu a dai ka saman tattastar yobi ila'aza da ke kudura ne banza a ƙara hara abu zai da da ba ta lahura wa ta ta lahura ba'i haidu a taidu wa ka bai ta mara haidu in kana so ka ci riban makama shi ne ka riƙa waƙoƙin da suka zo a cikin kowace makama da sunanta wannan waƙar da muka tarar a farko ita ce tabbas da duniya لنا إليهم صبابة ما يستفيد غرامة بها وفرط الصبابة ومن ولو درى لك فاه ما يروم صبابة كم وفرط الصبابة سنسي وقع تبيشين لبست الخبيثة أبغي الخبيثة وأنشرت شخصية في كل شيسة وسيرت وعظي مقبولة أريغ القديسة بها والقديسة وألجعني الدهر حتى ولست بلطف احتيالي على الليث عيسى على أنني لم أحب صرفه ولا نبضت لي منه فريسة ولا شرعت لي على مورد يدنس عرضي نفس حريسة ولو أصف الدهر لحكمه لما ملك الحكم أهلا نقيسة wannan ما قلت biyu inda hali kaɗi suka je ka sake rubuce su ma a cikin yadda da zarar kaji za ka ce wakar a makama ta kaza ta ce to ko baka haddasa makama ba za ka ji kana iya kotun nan wannan duk ba ku da ita ko ɗaya, ko kun ga ran wannan sai ku haɗu aka a ah, bashi na da ita ah. to yanzu sai makama ta biyu ko قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثانية الحلوانية مقامة تبي وتأتي دنجا تاتزوها بقرون حلوان شما قبيني أيام قال قال حكى الحارث بن حمام قال كلبت مذ عني التمائم ونيطت بي العمائم بأن أغشى معان العدد wa umdiya ilaihi rika haka ne ko rika ba talabi ne amma nan na jin akwai kuskure a bugun matsalar nuska elektroniyya din sai ka kalli waje a abu karanto min har zuwa a zonan sai da ka fassara mu wanda sai ke karantowa ko kuma dai wanda an karanta قال يكي سوى حكى الحارث بن حمام قال كلبت مضمي قطعت بي التمائم ونيمت بي العمائم بأن أخشى معانا الأدب وأمضي إليه ركاب الطلب لأعلق منه بما يكون لي زينة بين الأنام ومزنة عند الأوام وكنت لفرط اللهج باقتباسه والطمع في تقمص لباسه فباهث كل من جل وقل وأستسقي الوبل والضل وأتعلل بأسى ولعل فلما حللت حلوان وقد بلوت الإخوان وصبرت الأوزان وخبرت ما شان وزان ألفيت بها أبا زيد السروجي يتقلب في قوالب الاكتساب ويخبط في أسالب الاكتساب فيدعي تارة أنه من آل ساسان ويعتزي مرة إلى أقيال غسان ويبرز طورا في شعار الشعراء ويثبت حينا كبر الكبراء بيد أنه مع تلون حاله وتبين محال محاله يتجلى برواه ورواية ومدارة ودراية وبلاغة رائعة وبديهة مطاوعة وآداب بارعة وقدم, وقدم لأعلام العلوم فارعة فكان لمحاسن آلاته يلبس على علاته ولسعة روايته يصبى إلى رؤيته ولخلافة عارضته يرغب عن معارضته ولعذوبة إيراده يضعف بمراده فتعلمت بأحداثه لخصائص آداته ونافست في مصافات في مصافاته لنفائس صفاته فكنت به أجلو همومي وأجتلي زماني يا الوجه ممتاع لعبديا أرى قربه قربا ومغناه غنية ورؤيا تهوريا ومحياه لي حياة تسيب وشامل كلا يتي حكى الحارث ابن حمام قال نومو دم إما يا يو حكاية يتي كلبت يتي نابي غنتو Shi ne na kamu da bege da shauki alkalim ne idan an ce kalifa bi ma'ana shtaka shaukan shadidan ba tun yau bai ce musmi qat'an niyyat tamai tun lokacin da aka cire min laya yanzu sun saba tun a lokacin jahiliya aka haifi yaro to wai saboda tsoron aljanu da sai a rataya masa wuri ko laya har sai ya girma tukunna zai iya kula da kansa to sai a cire masa laya sai a fara ɗaura masa rawani haka suke to in ka ga yaro ba a fara ɗaura mai rawani ba to da laya amma da za a fara ɗaura masa rawani in ya girma sai a cire laya sai a mayar masa da rawani yace to mu miqat an jama'i tun lokacin da aka cire mini laya kuma mi ba fi'ili ne ala mabniyin ala alal alal maf'ul ko mabniyin lil majhul amma asali daga imaba ne shine cire abu kawar da abu kamar yadda manzara suna cewa wa imabatul adha ala tariq ko to tun daga sanda aka cire min laya التمائم كما جمع تميمة كو إن الرخى والتمائم والتي ولا تا تيوا لا تسوني داغم ماكو ونيفت بي العمائم أكا كما نقع من رون ننكم من الإناقة أناقة بعنقه بمعنى أحاط به إذا أكا naɗa abu aka dawwara shi al'ama'in jam'u maza al ya sunan rawani guda ɗaya al'imama jam'insa kuma fa al'ama'in to shi ne sai ce kuma tun da aka cire min laya kan ɗaban rawani to kalifta na bai zan tunna shauki shaukin to shi ne abin da yake shauƙin zai ce bai an arsha ma'anar adadi dinga zake wa idaniyar ruwa idaniyar ruwa ko mabubbugar adadi mana duk inda ake abubuwa na gargajiya da abubuwa na waƙoƙi da zube da sauransu ni ko ina so in je ma'an jam'u ma'in ma'in kuma shine ne inda idan ruwa yake min al'ain ma'khudun min al'ain to bi an aqsha ma'an al'adadi wa undiya ilaihi rikaba qalami wa undiya kuma in ramar da rikaba qalami taguwa ta nema ilaihi zuwa wurin adabin mana ko da zan hau in tafiya bini na har ta rani an gane an bar rakba ya wa at'abaha shi kawo halin da ita sai da ta rame shi ne in kun duba alƙalami ta na bakwai da takwas ka yake cewa an zahu idza jahadahu fi sayri fasara nidwan aina himan to shine a Hausa zaure sai mu ce umdiya ilaihi rikaba qalabi kuma irramat da rikab jam'urat jam'u a wato jam'u markub kenan rikab din al-ibl Eh, raƙuma da yawa yace to kuma na na na begantu da ringa ramar da raƙuma wajen neman adabin ko a ina ne zan taka in je li'alaka minhu domin dai in samu in ratayu minhu daga wani abu na adabi da abin da bima ya kunu li zinatan da abin da zai zame mini ado bainal anami a cikin mutane kun gane ana ina so in je wurin adabi in na je wajen adabin in samu ɗan tatsuniyoyi da waƙoƙi da sauransu abinda in na zo cikin mutane ne ma za a dinga jin ina kawo bai dukan waƙoƙi ina yin abubuwa da irin na masu adabi bima ya kunu li zinatan bayna ish bayna al'anam wa muznatan kuma da abinda zai zame min wato gajimare amma ba a cewa da gajimare muzna sai in yanzu yana dauke da ruwa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa jami'in yanzu shine muzun afara'aytumul ma'a allazi tashrabuna antum muka ce afara'aytum a antum anzaltumuhu min al-muzn jam'u maza muzna wannan yaron da ya zo muku yanzu ne ya zo ya karɓi kulli a jina sunan sa mazin mazin din shi ma dai muzna ne kenan macen ita ce muzna wa sa kwanan nan na sawa wata yata yar kani na Ismail suna muzna namiji kuma sai a ce mai mazi mazi to ne to to ne sai ina so in samu adabi da zai zame mini muzna inda awani ko uwani lokacin kishirwa daga wannan lafazin ah, al'awam yana nufin شروع عن دوبا أتكلمي نبوه مشافي شين شدة الحر والعطش أنا نزلت لي شروع تو برضو ساعة ما متى أكون جيت كليبتو نادي عن تناس بس كان شوي شوكي مني أن أخشى معانا العدني دقة زنكي وورا رد أكيين عددي وأمدي إليه ركاب قلبي رابد تابوا كورا كمين نيمن عدمه mun nitsar aniyar tamai tun da aka cire min layu wa nitsar tiyal ama'im aka samun rawa tun da aka fara samun rawa mana tun da na girma kenan ko me yasa kake yin haka kaba ka tambaye sai sai li'alif li'alika minhu ma yakun bima yakunu li zinatan bainal ana dan dan ratayi da wani abu na adadi wanda zai zame mini ado a tsakankanin mutane wa muzunatan indal awam kuma ya zame mini gajimare girgije lokacin kishirwa kaga shi kenan kagan da ta yake saka wa kuntu ce sai na kasance lifaradin lahaji wato saboda tsananin bukatuwa da tibasihi wajen dosano wannan adabi wannan farɗi shine duka abin da ya wuce misali shine farɗi shine anan alkalami na goma sha uku yace li ghayatil wulu'i al wulu' din shine Allah wato tsabagen kwadayi da jarabtuwa saboda tsananin kwaɗayi da jarabtuwa wajen neman na samu adabin Wabbama da tsabagen kwaɗayi fi taqammusi libasi rigantu da tufafin adabi saboda tsabagen san gana saka rigar adabi fa kuntu sai na kasance ubari fa kulla jalla wa qalla ni ina neman duka mutumin da jalla labarinsa ya kasura ya zama an san shi ko kuma ya girmama haka duk wani babban malami masani mawaki wanda ya san abubuwa na gargajiya da na adadi zan je wajen sa wakalla kai ko kaɗan ne ba ko waka ne ka taɓa yi zan zuwa zauna a wurin wa astasqi kuma ina neman shayarwa daga alwabda mamakon ruwa wa balla da yayyafi ma ko da yayyen bi ne maka ganin Allah ya ce wa in lam yusibha fa in lam yusibha wajirun faqad idan ma mamakon ruwa mai samu gonan ba to yayyen bi ne ba zai rasa samu to wa astasqil wabla wa qal wa ta'wa ata'allalu ina tarar rasantuwa rarrashi kaina kenan an tarar rashi ko shine ta'allu wa ata'allalu bi'asa wa la'alla ina cewa a sa'an ya kusata in samu adabin nan nema in zama malami la'alla me yiwa nema wata ran zan zama abin da zan zama haka nake kai wa kaina na tashi dan kada in gaji in daina zuwa to wace haka rayuwa ta take to kaga kenan zai dinga bi gari gari kenan ko to sai ce falamma halaltu hulwana lokacin da na sauka a garin hulwana gari ne tsakanin bagadad da hamazan ake kiransa da suna hulwan wanda wanda ya gina shi shine hulwan ibn imran ibn ilhab daga asalin kabilar banu qudaa to sunan garin kenan wa qad balawtu al-ikhwana yace tafiyar da nayi balawtu al-ikhwana na jarrabci yan uwana da bakin cikin rasa amma ni na ce sai hakuri na fita almajirci na tafi neman adadi shine balawtu al-ikhwana na jarrabci yan uwana shine zaka ga ya ce ai jarrabtuhum ko wa sabartul auzana yace to a lokacin nan kuma na gwada zurfin wato al'auzana ma'aunai na buga wancan na buga wannan asabar shi ne gwada zurfin rijiya domin a gane nan ya kacinta wa khabartu yace kuma ni ma na sha jarrabawa ta ma shana abin da yake ba shi da daɗi wa zana da abin da yake da daɗi ashainu shi ne abin da yake mara kyau azzainu kuma abin da yake mai kyau an gane ya shi nuhu bi ma'ana ya ibu to wa khabar na jarabci da ma shana wa zana tunda duk wanda ya fita almajirci ai ya sai wata ran yi kwanan yunwa wata ran a kama su wata ran a yi musu kaza balle fatauci ma ya ce to a lokacin nan alfaito biha a ba zaidan saruji ina shigowa garin kulwan sai na gamu da abu A saruji mutumin nan da na gan shi a wancan garin a garin sana'a shi kawai sai na ƙara gamuwa da shi ya taƙallabu bai kawalibin yin sami to amma ba da na gan shi sai na yi bakar bai gane ba sai na ga ai wato yana ta juyawa a cikin tanda tandiru na nasaba na kai dangane wato an san tanda ko ko kuma ba zan ce muku tanda ba ce muku moli me moli abin da ake yin me yawo kaga ai in aka saka bulo din gurgurdan wannan molin gurgurdan yadda zai fito shi yasa sai ka ce salon magana sai ka ce fi talabi kaza a cikin zirin abu kaza ma'ana shashin sa tanda ma ba tandiru shi ma ba rami ne da shi ba gurgurdan girman wainar gwargwadon ta sisi gwargwadon ta kwabo gwargwadon ta sisin kwabo kowace ai tana nan da girmanta to sai na gan yana ta juye-juye wato a mazubi na kai na saba da dangantaka wa ya yana tafa gauniya fi a salibi al-iktisabi a salo-salo na sana'a to bari ya fassara maka fa yadda ita rajan annahu min alisa sana. wata ran ya zo ya samu mutane rena masa hankali ta ce ai shi dan gidan sarauta ne daga gidan sarautar safa ne sarakunan bashi gina da haka in ya so ya dubbar mutane ya ce ai shi din nan asali ma babansa ma shine wani dan wani assasani shine mai rike da sarautar kaza da kaza sai ya gama musu wulakancin karshe kuma ya gudu wa ya tazi marratan wata ran kuma sai ya jingina nasabarsa min al'azum shi za ga al-isnad huwa azun rijal o oh, menene menene ka wa ya atazi wataran yana kai yana kora na sabar samarratan a wani lokaci ila a kayali gassana zuwa kwantaye na gassana da safi na ce an ce kwanto haka na jiri wani malami ya ce mun asali tsohuwar hausa ce yanzu an daina amfani da ita kamar a ce yanzu hakimi ko sarki ne ka ce sarki kawai ka huta jam'i ne na kai alkailu kuma kamar magajin gari an gane ko to a da tsarin sarautar kafin ya koma sarauta ta sarki tunda kun san mu daga baya aka ce wai a cewar tarihi duk da cewa masana al'ada wasu sun sa shakka a cikin tarihi da asalin sarautar da asalin mulki da jagoranci ba sarki ne shugaba kuma har yanzu za ka ga akwai masu akwai ƙasashen da yanzu misali ka ɗau ƙasar kibiya akwai sarkin kibiya amma ba shi ne kuma shugaba ba a tsarin gargajiya hakimin gaba yake sarkin ko ba haka bane akwai wanda suke harkar sarauta a nan bici ma akwai sarkin bici akwai kuma hakimin bici to eh ji ba su ma da haka ko amma akwai inda kuma za ka ga sarkin ne amma ƙara yi akai ko ranar kai rano shi akwai hakimi a ranar sai dai sarkin rana a autan bawo to sun ce ai asali sarki din ya samu asali ne daga wannan maciji da aka kashe a rijiyar kusurko sunanta wai sarki ita kuma matar sunanta menene ma aka ce daura ma eh ta ɗan daura ku tsaya mu eh ayyana to daura ma ba to dar ba wace to dai a tarihin da daga nan ne dai aka ce an mu da aka maka karanta tunda da turanci ma karanta shi aka ce tun daga nan sai ya zama to jagorancin ya zama sarki to amma kainu shine ne suke cewa gwanto shi ne kamar a tsarin nijar ma hanyar suna da amaya su gwantayen su kamar mu ce sarakuna yanzu mu huta man sarki ne za a ce buluk ko wata ran sai ce shi dan sarautar gasana ne na kuma sune sarakunan roma kaga wata ran ya ce shi daga fasha yake wata ran ce daga roma yake waya burzu tsauran fi shi'ar shu'ara wata ran kuma sai kaga ya bayyana a cikin tsummokare ko kaya na mawaka ya sako rigarsa ya sako binjimarsa ta mawaƙa da kayan shi kasan ɗan gado wayar basu hinan kibarar kubara ran kuma sai kaga ya sanya wa kansa irin girman kai na manyan mutanen nan ya zo maka masa lawa ya ki kula ka a ce ai ka san da yake ba wannan ai su ne ka zaɓi da su ba ka san suka cika kula kowa ma'ana dai ya danganta da inda ya sauka a nan sai ya bayyana da wata ɗabi'a ta nan yace bai da annahu eh tare da cewa tare da haka ɗin shi abu zaidu ma talawuni hali tare da caccanjawar halinsa wata bayyunu wata bayyuni muhali da kuma bayyanar karyarsa muhali shi ne abin da yake karya ne ko kuma abin da ba zai yi ba gashi nan a cikin tsawa ma al'adam rasuwa sai a ce ne muhalin ba zai yi ba ma an al'adam shi ne tawilin ashariya to wata bayyuni muhali da kuma bayyanar wato cewa ma ba zai yiwu ba tare da haka din ya tajalla bi ruwa'i sai dai duk da haka kuma yana ya tahalla afwan yana kwalliyantuwa yana wa kansa kwalliya bi ruwa'i da kyakkyawar fuska in dai kaga abu zai ji kyakkyawa ne sai ka so shi wariwa riwayatin da kuma riwaya yanzu in ya zauna sai ba ka labarin shekara duhu in ya dinga maka tatsuniya kai kanka ma akwai tatsuniyar da ba za ka so ka lokacin muna muna yara akwai wani wani mutum da yake zuwa yanzu na gan shi na ga yanzu yana ta kudin zaki a abin nan kantin kwari da ina ne da ya taɓa shiga wasan hausa lokacin sai zo da keken da yana in ya zo unguwa eh shi ba yana Allah kai mu yana wata waka ta saurayi Allah kai mu gidan aljanna mu haujiri a tari yara ana ta sai an cika wajen to sai a nemo masa kujera a gida ta tuka tuwon mata din nan sai i zauna sai dinga ba da wasu labarai to tun da ba iya larabta a kai wata ran a labaran kuma cin gaba ake da labarin yau ana gwangwazo gobe ana din ana ana sagagi shi ba an taso isu haka za a zo a zauna har matan aure ma da suka fahimci labarin ta dinga aiko da rediyo a rubutu sarakuna ne da aljanu da wasu abubuwa ne tun a wancan lokacin kuma shekara ashirin da biyar haka baya sai ya zo a ce ana nan sai ɗan sarki waye shi kuma a lokacin wata aljana ko sarkin aljanu na kaza ya zo in dai ya shigo unguwa to yara ne za an cika wurin masu tallafin tsaya yana ta ba da labari in yi labarin ya labarin ce ce gaskiya ya isa ka sai an kawo na lemon tsani iyayen shi ta aiko da masu titi masu kwabo masu filai a ta aikowa shi ta an tara kuma na lemon tsani sai ya ci gaba to irin wa'annan masu ruwa ya sa ga sansa ake duk inda suka suka juya to ya tahalla bi riwa'in yana kulliyantuwa da kyakkyawar fuska wa riwayatin da yawan tasuniyoyi riwaya kenan wa mudaratin sannan kuma da iya rarrashi in ya zauna da kai zai taimaka abubuwa na siyasa wanda dole sai ka ji kana son sa shine mudara wa diraya da kuma kwarewa wajen sanin abubuwa diraya shine sanin ilimi na abu akwai mutumin da yanzu in kuka zauna da shi in ana batun dambe shi ne ba dan damba bane amma duk wani dan damba da aka yi maka wani na kaza haba ai lokacin kaza da kaza kai daga cikin kasan ya san dambe to za su wanda yana da tiraya a harkar dambe wani a harkar kokawa wani a harkar ballon kafa ya dinga gaya maka yake ai lokacin da faransa ta ci world cup na 2000 na 1990 kaza ai a wasan su da kaza fatan kaza su kai kuma ga abin da din su ma yake kai daga cikin sai ka ce to wannan ya ke ai wani an sai kafarsa kaza ai wani ɗin da yake kaza kaza daga cikin kasan ya san abu wani kuma in aka juya aka koma batun makaɗa ya san makaɗan ɓarayi ya san makaɗan maza makaɗan yan dambe makaɗa gangi kowa ya san shi wannan to ke sannan aka koma batun abin da ya shafi harkar ɓarayin su da kansu duk wani ɓarawa da aka taɓa yi yanzu ai da ka da ka ji kasu zurmi a san ya san barayi eh ko gambo gamba mijin kudu kaga ai ya ma faɗa yanzu shi magana barayi ne yanzu nan ka zauna sai kirga maka ɗari ɗaya babu suna nan a cikin gari ɗari ɗaya suna ɗaure ɗari ɗaya su ɗari ɗaya babu sun mutu kaga ya ce ba wanda ya fi su sanin matar zama ta ce a daidai maganar barayi ne saboda duk ya kawo musu sakon sallah guda biyu yana shigowa ce wannan ba kudu ba kawo yan da ta ce min tsoho duk kwacan na ce ashe kula kin san duk wata mai ta ce magana banza da wuce ya ce in dai a kiɗa ne mu faɗa ai mun fi ka sanin manyan barayi da ba su biyowa ba kananan su ba mu abin kirkin barici wannan shi ake kira diraya ƙwarewa a abu to haka a hadisi ma ai muna da ilmul hadisi diraya shine mutum da an kawo hadisi a wannan hadisin ai ruwayar su wani da wani ce a ciki akwai wani kuma wannan isnadin kaza ita baka bayani abu ne gashi kai a gaban ka kawai an abi wa rirata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sama kaza kai iyalan zaka iya sani amma shi yana da wata kwarewar da kai baka da shi yanzu wannan isnadi ne shari ko isnadi ne kufi amma an rawaito shi a cikin isnadin akwai wani kuma wani yayi kuskure ne ya mai da shi wajen kaza shine diraya to shi ma abu zai da ni a yanzu haka na san mutanen da Allah ya ba su irin wannan diraya ko wallahi wasu su ba komai bane a rayuwa ma'ana su ba malamai bane ba kuma wata irin waɗannan wani lokacin zan yi tafiya doguwa sai in ci ku zo mu kurkura kare ɗaukawa mutum biyu ko ta abubuwa a cikin mota wata ran wani abu ba ni ba san san da zai mun amfani amma suna yi ina ta jin su ina ta ji ina ta ji wata ran za mu tafi wata tafiya za mu je katsina a za mu je zamfara maka tafi mu hudu duka ukun da ke cikin motar da a muka akwai biyu a cikin su wanda tafiye tafiye dai a Najeriya ba inda kafa su basu taka akwai wani wallahi duk motar da ya gani duk babban mota ce in ya kalle ta ya kura mutum zai ce motar wani ce wannan ya yi sana'o'i ne daban-daban ya yi gada-gada ya yi kamasho ya yi gwari ya yi goro ya yi farauta ya yi duk sana'ar da wanda ka ga irin wa'annan mutanen sun suna ba kana samun abubuwa da yawa na rayuwa a wurin so irin su abu zaidi kenan to shi ma yana da diraya ilimi kenan wa balagatin ra'i'a da kuma wato iya zance mai bankai wa badiha da barebuwa an san barebuwa abin ake cewa barebuwa da hausa shine da ka tambayi mutum da ya baka amsa shine barebuwa saurin ba da amsa ba tare da an yi wani dogon tunani ba wasu suna cewa barabuwa wasu suna cewa barebuwa duka shi ne da ana faɗa misali yanzu ka zo ka tambayi mutum ka ce a ah, ya gagar kundina me kundina ne ce a ah, kundina ya wani mutum ne da aka yi kaza da kaza yanzu ma aka iyalin su suna wuri kaza da kaza kankace ne wannan ya riga ya gama tattare maka bayani amma yanzu akwai wanda yake dan dana ne da ana wanda malam Muhammad wanda ka tambaye shi bai san ma me yasa ake cewa da dana. dala ba ya ma ba sani ko ba ka sani ba to bare kuwa din ko bara kuwa ne ya danganta da yanayin kurcin yadda ake faɗa ana faɗa yadda malam gali ya faɗa kuma yadda na faɗa ana take zai ka amsa ba tare da shawara sha to shine ana cewa a larabci min albadihi ko min albadihi wannan irin abin da kowa zai iya faɗa ne ko cikin abin da ba wani wahala ba a iya cewa kamar misali a ce fati a cikin sura ta nawa qur'ani min albadihi an taqul hiya sura al-ula ko haka bane yawa a ce suratul nas ita ce sura ta nawa qur'ani bikulli badaha za ka ce ita ce sura ta ɗari da goma sha hudu tun da ita ce ta ƙarshe sai dai maka san adadin surar Qur'an so da barakuwa ko barikuwa mubari'a wacce kamar biyayya take masa in dai ka tambaye shi abu yanzu nan zai ka amsa kuma za ka gane haka sai an shiga lokacin da ake masa tambayoyi guda ɗari na fikiru kuma wallahi fikirun aka ɗauko fikirun ibada fikirun mu'amalat aka biyo abuwa bincik kowace tambaya zaurance ce amma karkace mai wannan ana karba baki zai ba da amsa daga shi sai ne tambaya suka san me mutane ki ta mamaki wani abu maka ji kamar kafirci ne amma shi ya baka amsa za ka gane haka wa qadamin da kuma diddigi li a'lamil ulumi tsari'a mere santuwa to wa adadi da kuma ladubba bari'a ko kuma adadi adadi bari'a kwararru ko kuma fitattu bara'a shi ne ka yi fice a abu ka iya shi ka ɗaga masa sanda ka kai ƙarshe to ya san adadi adadi ko ladubba na abubuwa daban-daban wato fitattu wanda duk inda ka taɓa shi za ka tarar da cewa kamar iya nan ya iya ko kuma a nan ya tsaya yake cewa ƙadamin da kuma diddigi fari atun mai risantuwa ne a alamin ulumi na manya-manyan ilimai duk wani ilimi da ka sani ya iya rabon gado ya iya ilimin hisabi ya iya tsumbuma in aka zo ɓangaren tsumbu ya iya nahau ya iya sarfu ya san rayuwa ya san geographiya ya duk abin da ka taba shi ya iya wa'azi wani babban ilimi da kasan ana faɗarsa na alheri ma da ba na alheri ba shi ya iya diga sa ko a ina yana da sidigi ya kafa a wurin makana sai wannan abu zai ya kasance limahasini alati saboda kyawun wa'annan karkicen na abubuwa da ya hada yulbasu ake lillibewa ala illati ake sanya lillibi ko mayafi ala illati akan waɗannan matsalolin nasu ka zai makaryaci ne amma kudi duk da je makarcin ne duka ya yaɗi iya karya kawai ka zauna da shi da iya abin da ya iya wannan yulmas in an ce a labisa mubarikinta yana zuwa ko dai labisa ya labisu ko labisa ya labasu akwai kuma labasa ya labisu in an ce labisa kuma aka ce ya labasu idan mutum ya saka tufafi kenan an gane ko kamar ta subhanahu wa ta'ala yake cewa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabra kaga yalbasuna min labisa yalbasu ko sannan labisa yalbisu shi kuma idan ya cakuɗa tsakanin gaskiya da ƙarya wala labasna alaihim ka labasna yalbisuna kaga labasa wala labasna alaihim abubuwan su zai zama labasa yalbisu kenan sannan labisa yalbisu idan ya rikirkita abubuwa an gane ko to a nan idan ya rikirkita abubuwa kenan labasa yulabbisu ma haka to nan sai ce yulbasu ana sanya lullubi ala illati akan wa'annan matsalolin nasa illat din shine aibi da matsala wani si'ati riwayati saboda fadin riwayar da take ta sunan su yusba ake bubbugowa ake bulbulowa ila ru'yati zuwa ganin shi kamar da ga muku wancan mai mai barkwancin yana labaran nan daga mu yanzu daga nan dan dago daga gwale dan dago in an ce yana can yana yi a sagagi yara ma ba a sani ba a gidansu suke tafiya kuma da ya fara ta ya tafiya ake ba a jiko Allah ya sa zai zo yi kuma ba ta ake gobe zan da ba kawai duk da kuka kan shi kenan yace wal khilabati aribati saboda wato yaudara ta bujirowarsa abin da yake bujiro maka da shi yadda labari ne shi ne shine ariba abin da zai bajiro maka ya kawo maka na labari ko na tatsuniya ko na ilimi saboda in ya kawo maka shi yadda zai ja hankalin ka yaudare ka saboda irin wannan to ya ce yurghabu an mu'arabatihi ake kwaɗayi ake tsoron ma musanta masa saboda kada ya zo yanzu misali ya ɗauko maka wani labari na karya ya ce maka akwai wani sarki ciwon nan sarkin yana da wata tukunya sai a sanya mutane ɗari a cikin tukunyar to sarkin ya kira da na ɗauko tukunyar ka ce haba malam ya za ka iya ɗauka tukunya cikin jama'a na lura akwai masu ta jama'a na fasa labari to ko nan kai ya saboda ya ɗauko labari mai daɗi ya shigo ka da wani abu dole haka za ka haƙura a rabu da shi so saboda wani wani wani khilafati aridatihi yurghabu an mu'aradatihi ake tsoron a musa masa ba a musa masa yurghabu an mu'aradatihi wa li'ulubati iradihi to saboda kuma daɗin iya kawo labarin daɗin iya kawo labarin sa yus'af ko kuma wal da iradi saboda gare gare da da iradi gangara masa kamar ruwa ne yake da ruwan daɗi gare gare kaga wurin zai daɗin shiga ko to shi kuma so da daɗin ya kawo maka labari yusufu bi muradi wato ake ake shiga cikin shauki na na muradin sa ina yake a nemo shi yace to wannan shine abin da Abu Zaid yake da shi fa ta'allaqtu bi ahdabihi ni kuma sai na na na ci cunarsa ahdab jan uhudu ba shine cuna me cuna ne shine haɓar riga ko yawa ya zo a cikin hadisi ko matar rifa'a al-qurabi da suka rabu da mijinta sai wani ya aure ta sai wannan bai mata ba wanda ya aure ta sai ta zo zama maza Allah sa ya rasulullahi ni wannan mutum ba shi da wani abu illa misli ta saw fata'allaqtu bi ahdabi sai na ci kuyi kuyi tunarsa ma'ana duk inda zai shiga na sai na bi shi likasa isti'ada bihi saboda fitattu da zababbun adabinsa wa na fastu kuma na yi korantakayya fi musafatihi wajen tsaftace gaskata zamantakewa da shi lina fa'isi sifatihi saboda wa'annan sifofi na sama suna da wannan na munafasa shine da hausar zaure ana cewa korantakayya shine ma'ana ka yi gogayya da mutane domin samun abu kamar musabar ko tsere to shine sai kawo wasu baituka na wata ya ce fakuntu bihi ajlu homomi sai na kasance da abu zaidu ne nake bayyanar da damuwata wa ashtali zamaniya nake kuma nuna zamanina ya fito tsalkal wajahi ina mai sakin fuska Mumtali a diya wanda yake kyalli saboda haske ana qurbahu ni ina ganin ma kusantar Abu Zaidu kurba ibada ce Kurba, jamu kurban, ko ina ganin na kusance shi ma zan samu lada a wajen Allah wa magana gidansa kuma za mu zo mu je inda kimsa ya ahla zal maghna sharra kunyatun wato wata ganima ce in ka sauka a gida ko kuma gidansa ya wadatar da kai ga barin kowane gida ma kawai in ka sauka a gidansa shi kenan ko da ba wa ru'yatu ganinsa kuma riyan koshi ne an san koshi ko shine kamar ga kofa ta aljanna ma sunanta ne ريان بو نكو حديث عبد الله بن عمر قال صاحي سوا بين انا نائم تفوتي تذكر في لبن فشربت حتى حتى حتى حتى سويت حتى اني لا ارى ريا يخرج من ابصاري قال ان بنشي شيء غش من دقوب نونو نشا سيد نكو جهما نديم غنم كوشر وين ينا daga farce na sai na bawa Umar da ruwa sai ce to me ka fassara mafarkin da shi ya Rasulullah yace ilimi wa ru'yatuhu riyan wa mahyahu sannan kuma fuskar shi Abu Zaidu ko kuma mahayahu rayuwarsa ba muhayyahu ba kenan li a a na haya kamar mamakon ruwa ne alhaya in yi zanto an kawo shi maqsus yana zama mamakon ruwa kenan kamar yadda yake cikin hadisin Anas wanda Allah zai fito da su daga aljanna a ƙarshe daga wuta a ƙarshe shigar da su aljanna wa yulqawna fi naharil haya sai a jefa su a cikin teku na na alhaya na mamakon ruwa to sai ce ولبثنا على ذلك برهة sai muka zauna da abu zai da tsawon lokaci a haka yun shi'uli kulla yaumin nishatan. kullum yana sanya mini kakaci da ban dariya waye da rawa an kalbi shubhatan yana kuma kawar da shubha da kokwanto a daga zuciyata ila an jadhat lahu yadul imlati ka asal firati har zuwa lokacin da hannun talauci ya motsa masa gidauniya ta rabuwa hajji wani adin yadul imlaki wala taqtulu auladakum min imlakin khashyata infaq a khashyata imlaq ce wancan idan la amsaktum khashyata infaq to yadul imlaki hannu na talauci jadahat lahu ta motsa masa ka asal firaki gidauniya ta rabuwa tun da ya sha gidauniya rabuwa shi kenan talauci ba dai ya sa dole sai ya bar ta dama zan haɗu a ina a ulwana wa aghrabu adamul uraki rashin kashin tsotso kuma ya tuna shi bi tafliqil iraki ya zuga shi sai da ya saki iraki saki uku wa lafazatu ma'awizul irfati yace ma'awizul irfati wato ma'awuz nan janku mi'was ne shi kuma shi ne nema da san abu nema da bukata ta al'irfaƙi tausayi bukatar a tausaya masa wannan sai ya sanya shi ya jefa shi ila mafawin bil'afaƙi zuwa dazuzzuka na sasannin duniya wani zama fi silkin rifaƙi khufuqu rayatil ikhfaqi khufuqu rayatil ikhfaqi wato girgizawar rayatul ikhfa'i wato tuta ta rashin nasara a rayuwa tuta ta koma baya da ta motsa shi da ta motsa na zama sai ta tsara shi ko ta sanya shi fi silkin rifaki a cikin zirin fataki abin da ke rufe a shi ne talauci da neman abin da zai ci da kuma neman a tausaya masa ya sa dole ya shiga cikin matafiya shi ma ya ga ayari za su tafi wata kasuwa ko za a tafi wani gari shi ga shi ba shi da kaya amma dai ya zargi zai yana da nasa jari ko da ɗaya ya ya sha shi kawai ya ga dole sai ya saki garin iraki ya fita zai hazar rihlati ghirara a sai ya wasa kaifin himmarsa domin ya yi tafiya domin balaguro wadda ana ya kuma yi balaguro ya ƙatatun kalba bi azimmatihi wato yana jan zukata da ragamarsa to sai mu bashi haka idan mun zo sai mu ji irin bakin cikin da shi abu shi harisu dan hammam ya shiga da kuma karshe kuma inda suka sake haɗuwa aka yi abin da aka yi وعلى آله وصحبه أجمعين gobe asabar za su yi karatu gobe ba sai dai yau ku yi hakuri wallahi na tsaya har wajen karfe bakwai tun da na gaba karatu ma a masallaci kan koma gida sai nake ta kokwantar tun da abban masa tattu ba sai yana ta kira na jiya na lacca na lacca a nan unguwar mu gwale da yara sai ina jin da yau da asuba ne ko jiya da daddare ne ba da daddare ko yawwa to shi ne sai na ce ko kwanton ko ba a sanar ba ne bai hutun da an gobe ba kila bai fita wayarsa ba hajji ma insha Allah za mu karatu inda ɗaurin auren namu sai